domin gabatar da karatu wannan littafi na buguyatul musulmi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shige mana gaba don ba a manta ba satin da ya gabata mun kai ƙarshen babin da muke karatu a kai yau za mu tashi sabon babi ƙada rahimahullah mawallafin littafin ya al'amru bi sidiqi wa nasari sahibi al'amru bisidik umarnin da shari'a ta yi game da gaskiya mutane su zama masu gaskiya masu riko da gaskiya wa nasari sahibihi da kuma taimakon mai gaskiya wannan babin yana so ya karantar da mu hujjoji na shari'ar musulunci da suke jan hankalinmu suke zaburar da mu da kwadaitar da mu mu rike gaskiya kuma duk wani wanda aka ce wannan mai gaskiya ne to mu yi kokari mu taimake shi akan wannan gaskiyar da yake a kanta qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ambata a suratul tawbah Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda suka yi imani Allah subhanahu wata'ala kira yake ga masu imani domin aikin sai masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani Itaƙullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zama cikin masu gaskiya ku zama cikin masu gaskiya a ahzab da Allah subhanahu wata'ala yana bayanin jeran ta martabar mutane inda musulmi na wal muslimati hayyar eh? kawo cewa da kuma masu gaskiya daga cikin maza da masu gaskiya cikin mata ayoyi na alkur'ani da suke zaburar da mu akan mu zama masu gaskiya suna da yawa amma dai mana ya takaitu da wannan ayar ya yi mana ishara da ita domin ta zama izina da jan hankali gare mu wannan aya tana suratul tauba ita aya ta 119 وقال الرسول صلى الله عليه wa وسلم Annabin Rahama, الله da amincin Allah tabbata a gare shi yace inna as-sidqa yahdi ila al wa inna birra yahdi ila janna wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna sirqa lalle ita gaskiya ya hadi ila dirri tana shiryar da mutum zuwa ga zama mutumin kirki idan mutum ya rike gaskiya ya guje ma ƙarya to gaskiya nan za ta dora shi ga tafarkin zama mutumin kwarai zuwa ga kyawawan halaye zuwa ga kyawawan ɗabi'u wa innal birra shi ko aikin kwarai ya hadi ila aljanna yana shirya da mutum zuwa ga tafarkin zuwa shiga aljanna shi kun ga wannan kira ne gare mu amma kuma ta satin da ya gabata an ja hankalin mu akan ƙarya an ja hankalin mu akan kiyaye harshe duka wannan jan kunne yanzu kuma sai aka dawo ana kira gare mu mu zama masu gaskiya babu haɗari ga ɗalibin ilimi a same shi makaryaci a same shi mara gaskiya kowa ba zai hulɗa da kai ba idan ka zama mara gaskiya ba wanda ka son mu'amala da kai ka rike gaskiyar ku ku zama masu riko da gaskiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tabbau wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga ayyukan fajirci ayyuka na fadilci idan su zinance-zinance luwaɗi da sauransu wa inna fujura ya haɗe an shigo shi yana shiryar da mutum zuwa da shiga wuta Allah kare mu da wuta wa inna rajula muzalla shi lalle mutum la yakzu ba zai gushe ba yana yin ƙarya hatta ba inda Allah ba. sai an rubuta gurin Allah mai yawan ƙarya ƙaton matsalaci ga ƙarshen shi baya kenan ga mutum amma in kana da gaskiya a gurin Allah za a rubuta kamar yawan gaskiya mu yi kokari sunayenmu a gurin Allah a kai mu cikin wanda ake rubutawa siddiqa ba kazzaba ba in sunanka yanzu a gurin Allah makaryaci to idan za ka sa kanka wannan hadisin imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi kuma malaman hadisi sun tabbatar da ingancin wannan hadisin saboda haka mu yi kokari mu kula da wannan hadisi na biyu a cikin wannan babin qala rahimahullah mawallafin littafin yace alaikum bis-sidq fa inna ku maal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis-sidq na umarce ku da gaskiya fa innahu ma'al birri domin ita gaskiya tana tare da aikin kwarai tana tare da aikin kwarai Kuwa huma fil janna da gaskiya da aikin kwarai za su kai mutum aljanna ya ce wa iyakun wal ba. ka shedinku da ƙarya fa innahu ma'al fujuri domin ita kuma tana tare da aikin fajirci wahuma da ƙarya da aikin fajirci finnari za su kai mutum wuta Allah ya kare wannan hadisin ibn hibana ya fitar da shi ko malaman hadisi sun tabbatar da ingancin wannan hadisi so da aka hadisi ne ingantacce kun ga a cikin wannan babin an karantar da mu aya alkur'ani wadda take magana akan me akan gaskiya an karantar da mu hadisan manzon Allah guda biyu da suke magana akan me akan riko da gaskiya ko da waɗannan kai wadatu da su duk inda ka isko al'umma ka ta yi su a wani masallaci ne an yi sallar farilla an kare ka ja kunnan su ka yi musu nasiha da lausassan magana ka nuna musu muhimmancin riko da gaskiya da kuma guje ma ƙarya in ka karanta wannan ayar karanta hadisan guda biyu ai ka yi nasiha alhamdulillah an je wani wuri an ce to za a sa waɗanda za su yi nasiha ko an ce wurin walima na mata ko waliman maza an ce ka yi nasiha ka haddace ayar da ka haddace hadisan nan sai ka karanta abinka alhamdulillah minti goma sai ka tsaya ai bukata ta biya kunga wannan yana kaddama shi ritayar yana koya ma mutum wanda zai zama mai wa'azi hanyar da zai sa ka iya zama mai wa'azi ga ayar qur'ani ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan babin kuma bakin nan ya kare kai sai za mu shiga sabon babi qala rahimahullah maulafi wannan littafin yace tahrimu sabbil muslim wa idalihi haramcin zagin musulmi wa izalihi da kuma haramcin cutar da musulmi haramun ne zagin ɗan'uwanka haramun ne cutar da dan musulmi ta kowace irin hanya in ka cutar da shi ka aikata haramu kaga a zamantake wannan tamu na tarayyar wannan zai ƙara tabbatar da zagi ba da biyan ta ba al'adar mutanen karkara mun saba da zagi kaji an ɗauko zagi ɗan gundun bulun gundun bulun kutumar a yi ta murɗa zagi a jiho. to ba ɗabi'a ce ta addini ba ɗabi'a ce ta jahiliya to da haka wanda ada wannan ɗabi'a ya barta kowa da zagi ga baki ne ya cire shi yana daga cikin dokan makaranta idan muka kama ɗalibin ilimi ya yi zagi to wannan laihi ne kuma dole a ladabta ka ka sa bakin ka takunkumi kada ka zagi dan uwanka musulmi ka sa ma kanka takunkumi kada ka cutar da dan uwanka ta kowace irin hanyar cutarwa mu guji keta mu guji cutar da junanmu mu guji cutar da mu mutumin da ya zo neman ilimi ya ɗauki ɗabi'a irin ta cutar da ɗan uwansa musulmi to ba zai kai dace ba kuma ba zai gani da kyau ba saboda haka mu guje ma wannan mu yi kokari mu nisanci cutarwa duk wanda ya zo wannan gurin me ya zo bai da ilimi to ba a samun ilimi da cuta ni yanzu na san ɗaliban ilimi da muka tashi tare da su san mutane mutunta wallahi duka Allah ya haramta mu zama ɗaliban ilimi yau babu ko guda cikin wanda ya zan ɗaliban ilimi saboda cuta da haka wallahi ku guji cuta ma junan ku suna nan cikin ku suna biya hanyoyi suna cutar da junansu wallahi ku guji wannan duk wani nau'i da cutarwa wallahi ku guje shi wanda ya ɗauki a cutar dan uwa uwanai wallahi bai gane karatu karatu da kuma gani ba hanyoyi na akwai wanda zai sa in kana so ka gane karatu in ka bi ka gane karatu to dole in kana so a gane karatu ka fahimci karatu karatu ya maka amfani sai ka cire ma kanka dukkan wata hukunyar ɗabi'a ina yiwa kana da wasu miyagun halaye al'adar mutanenmu na karkara in za a kawo mutum makaranta sai an dubi tantiri lalatacce tambaɗar unguwa da ce wallahi muna hora don muna kai ka makaranta to ka gani shi mutum an kawo ka da mugunyar ɗabi'a in ka zo makaranta duk kasar ka nuna nan ɓare kake sati biyu wata guda dun go halayen da za su bayyana wallahi tallahi ba wai wani sihiri ba ko asiri ba duk yaron da ya to makaranta ga kalle ka ido biyu wanka ido biyu da ne da kai cikin yan kwanaki wallahi ina gane halayen da ƙaryar Allah kuma duk wurin ga wanda ya zo wannan neman mummunan zato na ce ka ga dai ko cikin zuciya ta ce da kyar wannan yaron ba tasiri ba ne wala sai ka samu tasiri na ku tambayi waɗannan na faɗa musu yanzu akwai yaron da annan muna ta tasima da ni da shi tun ran da ya zo makarantar ga kalle shi ni ce wala yaron ga bai jin magana kuma bai shi, ai ga sanan muna sai da shi bai bari ban bari ko je ban ba kashi ba ko je na ba kashi kuma duk wanda na gano haka nan sai ya da shi ga wannan nan Umar Umar Umar da Umar da mutu tare da shi tun ba kai ba Umar da yaron nan karami dai yaron bera i haka da ce mu ga kanan nuwan ganin ya ce mu kanan yaron nan guda shi ba haka da ce mu eh ƙanan ka ce duk bai tabbata ba yanzu to ta haka mutum ya zo makaranta ya zama na kwarai in ka zan na kwarai kan ka gyara ma in ka zama mutum banza haka ka cuta ma ita makaranta wuri na da ladabi ba za mu tsara duk wani wanda adda gurɓatacciyar ɗabi'a ba sai dai in ba mu gano ba kuma in ba mu gano ba sai Allah ya sanar da mu kuma sai Allah ya tona asiri duk ɗabi'an mutum mugunyar ɗabi'a yana wurin ga yau da gobe wallahi sai Allah tona mai asiri don Allah ya san mu ba mutanen banza muke ba wanda ko ya shigo mu da mugunta da cuta wallahi sai ta ce a tuni ya tuni ina ta buga misali akwai wanda sun shigo makarantar da sun lulluɓe sun gamna da ƙwarera yau ina suke duk sun barta kuma sun barta cikin tonon asiri daga nan har girman su an san abin kunya da sun to da ka wala mutum shiga kai yau, duk biyar da ba ta ƙwarai ba kada ka shiga kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a suratul ahzab karatu ya kuma suratul ahzab a rabb والذين يؤتون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نعم الله سبحانه وتعالى yace wallazina yu'dhuna almu'minin wa'anda suke cuta ma mu'minai maza wal mu'minati ta muminai mata masu cuta musu bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi musu laifin ba yanzu jama'a wanda ya je ya kama abincin wani ya ɗauki ana yi ba wani ya zo da abinci da gidansu wani ya jika gari wani ya kama garin nan ya kwaɗe wani ya jika gari ya sa kuni wani ya yi wannan wani ya yi wannan wani ya ke ya mugunta ka aji abincinka wallahi ka cutar da ɗan uwanka wani. babu li babu la haka dai in baka da abinci ka nemi baka dama hukuma gida da uwayenka in ka yi musu waya in ba ka koya ko ba su ma abin da suka dace ka ce to baba ina nan ban da gobe ka gani ina bari ka tawo don ya san in zai baka sakon naira dubu nan ta ishe ka in ka koma gida sai ya kashe dubu biyu don dole dai in ka tashi ma ɗauki shatar mai mashin kana zuwa kwaye bakin gidan kai biya yadda kuna gani duk wanda ya ce min abinci ne ya ƙare kaza ne ya ƙare zan ce to faɗa mai yayanka in ba su yi ba sa'an ne sai zuwa gida shi ne ta kawai duk wanda ya zo wurin yarjeje ne da aka yi da uwaye ne su za su ɗauka lalurar ciyar da shi da shayar da shi su za su ɗauki lalurar kulawa da lahiya ce su za su ɗauki lalurar rashin laye shi su za su ɗauki lalurar tokan wanka ne tokan wanki ne komai ba abin da makarantar ta ce za ta yi in bada ta karanta da kai ta baka ladabi shi ɗaya makarantar za ta yi ta baka wurin kwana ta baka ladabi ta baka ilimi shi ɗaya makarantar ta ce za ta yi to a ashe ka ga magana ka kama mugunta ka nabe kana ɗauke abinci ‘yan uwanka to in kuma ba cikinku ba bane masu yi na wajena su ci gaba da yi wallahi muna nan muna addu'a da ƙarfin Allah innan na cikin mu in na wajena da ƙarfin Allah in Allah ya yarda sai fili ya tuni kuma ran da duk asiri ya tuni ba a da duk abin da an ka ɗauke mana sai an biya mu in dai na wajena in na gida na kuma mu taimake shi inda uwaye ne alisa duk wanda an ka ɗauke mu abinci in uwaye na da ra'ayin zauna makaranta su biya sannan ya ci gaba da zama makaranta kuma fili ne ya tuni mun sha yi mun sha kama wasu da wayoyin wasu su sha kashi ba abin da ba a yi ba duk wanda bai iya bari ya ci gaba da yau da gobe muna nan muna addu'a kuma babu bari mun mun sa addu'a ba za ta ba da kasa banza ba amma bai yiwuwa a zauna ana cutar da juna kai musulmi ne musulmi kai mun kuma mun zo neman ilimi kuma muna cutar da yan uwanmu kuma wannan matsala ta kayan da Allah ba nan kadai ne take ba yau ko eh, ina inda da ilimi sun fita ba ka aiki Sai sa har da kuɗi cewa musamman kai ka zauna da su ka je ka samu wanda zaka ba kuɗi a aji saboda ni kada a cutar da kai sannan wanda duk yazo zo da wata bakar ɗabi'a kuma ta banza shi ci gaba da yi hidari wallahi sai an kama shi sai ya to Allah ya samu gani saboda haka wannan ayar tana kwaban mu game da cutar da yan uwan musulmi maza da mata bi gaida maktasab wanda ya wannan baka da hitamalu buhtanan wa isman mubinan Allah ce wanda ya wannan ya dauki nauyin zunubi da kuma zunubi mai mabayyani ka dauka makanka wahala saboda ni za a je gaban Allah ta yi nan duniya a sirrinka bai tonu ba ta yi nan duniya a sirrinka bai tonu ba ta yi nan duniya ba a gano ba ka ɗauki garin wannan ka ɗauki gumin wannan ka ɗauki abincin wannan ka cutar da wannan ka zalunci wannan ka wallahi mun gaje gaban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hadda dabba ta cutar da wata sai an yi misali balle kai yasa abin da nake ce muku makaranta a daina ɗaukar hukunci ko kana ko yaro ya yi maka ba daidai ba ka daina ɗaukar hukunci nan ina tare da ku tun daga sallar subahi sai kusan karye tara na gari to me unwanin zamana nan wanda za a ce don wani yaro ya ma ba da ka ɗauki hukunci da zarar ka ɗauki hukunci ba ka da gaskiya ba da tare da in wani ma ba daidai ba kawo shi ni in lagartar da shi in ba da nan na ce ga su abdullahi nan ka faɗa musu sun sai da za a kwatanta gwargwado abinda ake wa gudu in aka ce wannan ya bigi wannan don wani ya ma ba daidai ba sai ka ba ya kashi to akwai ƴan uwa ne suna every su sai dare yayi kai kwana sai ta sheka ka wani kana mu wani ya maka daga baya kashi kaza wa ba ni ne baya kashi Ƴan garin ku sun je sura kyalewa mi za a yi kashin kai Ƴan garin ku sun taso ƴan wancan gari sun taso ko waɗanne na da jama'a su yau duk abin da kuka ganin duk yadda kuke gari guda da kai da mutum in an ka ce an tafi ciwo haka ci to ka gani me zai kawo mahita in in mutum ya yi laifi da kawo shi inda kuma makaranta yana daga cikin dalilin da kuma gani har da wasu wurare na haramta maka yana zuwa ɗaurin auren ga 'yan ba dole na buwan zuwa yana nan zuwa tare da don mi in tsara amanar da an ka ba ta kwana ɗikar ba da ni da kuka san to ashe ko babu da ko je wani yaba wani yaro kashi babu shi kyau ya zane mai jiki abin ya yi min ciwo kuma na yi mai faɗa sosai na gaya mai maganganu ban ba shi haƙƙin na ce kai yanzu shi in wani ya zo makaranta ga an ka tambaye kai uba ne ya zo ce kai kai awwa mi za ka cewa faɗa min ba ka ne cewa malami haƙi ɗalibi kake to cikin ɗalibai wa ba ka izinin ka ba wani kashi ban ba ka izini ba akwai waɗanda ba su gwargwado an san suna iya kwatanta abubuwa an ce su a gabani a basu su sun san matakin da za su ɗauka amma wuce gona da iri ko da biza awa yaro ba daidai ba ne wuce gona da iri cutar da shi kuma ƙoƙarin kawo yara su bar makaranta ne don in tsangwama ta yanzu akwai yaro da aka kawo da auki an kashe na gari kwalashi. ai a guje baro na gari saboda mi musibar prison senior sinurti din da aka yi so ya ce yaya za mu yadda irin na a ce ana sinodati sinodati addini na tambayar ku na kai sinodati addini na zalunci ne ba abinda a sinodati ba zalunci ba babba ya taushe karami kai ku a ce jira lokacin shi karama haba jama'a wani irin zalunci ne wani lalle malam ko daga baya mun yi zama kanta to wani zaman da muka yi na fara da association haka yana ɗaya daga cikin abin da lokacin na gaya mu shi abu ya yana cewa siniyarci, din nan da aka ɗauko yan kudanci yan kudanci suna yi a kawo eh. suna yi makaranta eh. wallahi malam sai ɗauki mataki na su lala mai rabta uku gaskiya ne ko yawanci da safe sai na shiga kanta ma target din nan na bugun yara yawa a ɗaukar musu hana su ni ko in ba su kashi da kyau in kai su gaban assembly in kira ai musu wallahi sannan na makarantar ta yi dama saboda shi abubuwan sun yi mai yawa sun yawa amma su wa'anda sai su taɓe eh. har cikin shi muke zan suna kama ya suna ba su kashi mala kuma ba yan ƙasa gaba ne eh. wato wato abin da kawo ruwa tsakani da Allah abin da kawo a makarantar mu na boarding school shine yanzu malamai sun bar aiki iyakan malami ya shiga ajiye ya to ya ce irin matakin da aka ɗauka da ba a ɗauka ta yanzu ni iya sani na lokacin muna kan takwarar su nan baya baya shi abu ya lokacin yana transfer wallahi wata rana sai dai a gaɗaɗe bayan ka ai eh ba ko sani masallaci ga gaɗaɗe zaune cikin ku ba ka sani to kuna haka na ka faɗa muku sai wallahi sun hatar kuɗin ina iya shigowa wadanda cikin dare ba wanda ya san na su in wallahi inda ka bi lahi ɗaukar mataki ku bar ganin wai kawai an na hawa mashin na ta yi ta ce a'a to ai malam ya wuce kowa bismillah duk abin da mutum kai ci gaba ya gari yanzu kamar wani kira ya faru a ita makarantar ga ta GTC eh. kai sa'adu an kai ka sai eh. kuna tsaye da kai da wani kuna magana eh. shi malamin dan titi kawai ya sa an ka tsoko mai bulo ne ya zane hiziki ne da bai ne sai da tambo ba domin sai mun tafi inda principal eh. principal yace a kira yaro eh. ashe ina ganin na shigo da mota yawa sai shi wallahi yaro sai shi au nace dan gidan wani an ka faɗa min uba ne nace ba dan uba ne uba ne an ka ce bai sun ka ce makaranta sai suka rubuta ina tsaye sai da principal suka rubuta kadda ta kora ta kora sai daga makaranta kuma cewa sun dakatar da shi yaron bai da tarbiyya kaga ya samu matsala sannan an ka ba zuwa an ka kai mari suna ga gashi na yaron gidan eh. an ka ce mai ga yaron nan cikin NPP hmm. an ka gwaje abin da ya yi mai wallahi waɗanda suka ko wani abu da shi firistar ka zo ka gaya ma school authority hmm. ita ka isa sajan shi ladantar da yaron din ne wallahi alhaji yaran mu na koka ma NPP suna fitar da yaran mu nan yaran mu da suka eh. wallahi wallahi malam principal na ce wallahi sai na ba wasu yaran kashi cikin makarantar don na je digital ne na mun an yi assembly an kare na hito da na hito an yi assembly ne eh shi ne hito da kama hanya ina wa suna a ashe nan daidai gate shigowa masu zuwa suka same suna ta zane sai ni faka mota ne dauko bulala ne kira su da ne su suka yi baya da na danku wallahi ni zane su litara su kai eh. wasu a dole boko in kana ka ga boko sai ka wahala wannan ba ne ne. amana ta aka bamu eh. don ina cikin kungiyar malamai da ya yara eh. na jihar Kano ba makaranta guda ba Dun makaranta ina da yanci in shiga in ga abin da in principal in malamin makaranta ko head masa kowa wallahi in ladabtar da shi don ina rubutawa in ba su a kwata kuma ana dakatar sai akan wannan kisa don mun shaye don da lokacin shi wanga ES ina ES na. Eh. ya san makamin da aka bamu na wannan fawa amma shi yasa muka kokarin discipline din nan da aka wa yara na da na ba bala a dakatar da shi wannan gaskiya muna kira ne ga hukumar makarantun ne tsaya su ladabtar da yaro da kansu malami shi adda haƙƙi shi adda nauyi na ya ladabta yaro ba wani ba mu dai nan makarantar nan tun sanda na ware kayan bodon duk wanda a makarantar da ya sani ban yadda da wani ya ladabtar da ɗalibi ba in abu ta kama sai dai in ce a kire yaro ni in ba ko kuma in ina da wata larura in ce ba na in mai bulala kaza gaba na kuma in ce ga inda nake so a yi mai bulala to da haka gaskiya kun jiya kowa ya dau mataki in ka sake su da dan wani gari to gaskiya cutar da kai za a yi kai ba ko kuma mu kore ka kuma zuwa gidan ku Allah ya samu dace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sibabul muslim fusuqul zagin musulmi fasikanci ɗabi'a har da ɗabi'a gada maka wai dan mutum na classmate ɗin kaza dai kai dan kaza kai dan shegiya kai dan kaza wannan duk shi ne ma ba wai addini ba ba za ki ba sibabul muslim usukun wa qitaluhu kufrun Allah ya ce musulmi ya yaki musulmi dan uwansa kafirci ne wannan hadisin muttafaqun alai qala rahimahullah wannan fil littafin yace la yarmi ar-rajulu rajulan bil mutum ba zai je dan uwansa musulmi ba da fasikanci awal kufur ko kafirci ka ce ma wani fasiki ko ka ce ma wani kafiri illar duk alhu da karbin nan ta da inda haƙi in ka ce ma wani kahiri ko fasiki ko kaza in ba haka yake ba karbin nan za ta dawo inda haƙi illam yakun sahibuhu kazalika inda shi wannan dan uwan naka ba haka yake ba wannan na nuna mana mu guji kiran junanmu da suna na fasikanci mu guji fasikantar da junanmu mu guji kafirtar da junanmu mu guji zaluntar junanmu wannan hadisin Imam al Bukhari fitar da shi kuma hadisi ne sahihi kamar yadda malaman hadisi suka tabbata hadisi daga bai ce qala rahimahullah wannan billahi yace al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma na Allahu an yace al-muslimu musulmi man salima muslimuna musulmin kwarai wanda musulmi suka kubuta min lisani daga sharri harshen baya zagin su baya ya musu ba baya cin mutuncinsu su wayadihi da hannunsa baya cutar da su go wal muhajiru mai hijira man hajara ma na Allahu an shine wanda ya kaurace ma abinda Allah subhanahu wata'ala yayi hannu wannan hadisin muttafaqun alaihi hadisi ne muttafaqun alaihi kuma hadisi ne sahihi kuma yana jin na ya kamata mu jabirci abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga dukkan abin muke jin tsoro Allah ya gyara halayen mu Allah ya kyautata mana mu Allah ya da mu duk wanda ya zo neman ilimi ya ubangiji Allah ka bashi abin da ya zo gida duk wanda ya zo da wata shiriri ta ya Allah ka shirya mana shi ka ala mana shi akan tabarki madaidaici Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka ba mu iko aiki da ita a cijawa wannan da muke tare da su dare da rana suna hankuri da mu ya Allah ka kara mu rayuwarsu albarka da mu da su baki daya Allah ka kara mana lafiya ga jikinmu Allah ka yaye mana damuwa baki daya wannan majalisi namu wannan masallaci Allah ya kara mana daukaka bayan Allah Allah ya kawo wanda za su taimakawa akwai ayyuka da muka fara a wannan masallaci ga sunan ayyukan sun tsaya saboda matsalar kuɗi Allah ka hore mana bayan Allah da za su taimakawa Allah ka taimake mu da taimakonka muna addu'a ga ɗaliban ilimin nan da muke tare da ku Allah ya ƙara muku ilimi mai albarka Allah ya ƙara muku ilimi mai albarka Allah ya ƙara muku ilimi mai albarka wayanda iyayensu Allah ka amshi rayuwarsu daga cikin mu Allah ka yi musu gawara wayanda iyayensu ke rayuwa ubangiji Allah muna roƙonka ka ƙara wa uwayensu albarka Allah iyayenku da suke kokari wajen ɗaukar lalurorin ku ya Allah muna roƙonka Allah ka saka musu da alkhairi fitattunu na Najeriya ko fitattunu da muke fuskanta a arewa Allah ka muna ƙarshen su duk inda waɗannan fitattunan suke Allah kuran yi muna Allah ka mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta game da abin da ya shafi kuma jagorori na wannan ƙasa ya Allah muna roƙon ka shirya mana jagororin ka shirya mana su ka aza mana su akan tafarki madaidaici waɗanda za a yi siyasa nan gaba Allah ka za a mana mutanen kirki mutane na gari masu son Allah masu ƙaunar manzan Allah masu son taimakon musulunci da talakawa Allah duk wanda ka san manuwarsa shine ya samu shugabancin ƙasar nan ya samu shugabancin jihar nan ya samu shugabancin mu ya danne mu ya ci amanan mu Allah mai shi ya ka ba cikin unguwar cikin mulkin kasarka Allah ko kansa la duk wanda ba mutumin kware ba Allah ka tausaya mana Allah mun ci bane Allah mun ci bane shekaru da yawa muna cikin wahalhalu Allah mun sani muna da lahiya Allah Allah ka tausaya mana ka mana saukiwar kasa ta mu ka ba mu jagorori na gari ka za mu na shugabanni na kware. wanda za su jagorance mu akan tsari na addini rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب